a takure yake kallon ta cikin sanyin murya ta soma magana jazi kana a rayu obin ne yake bance kansa a gaidin Hankali na ya tashi kanan damuwa akan fuskar shi tun kan ta karasa maganar jazi ya zame glass ɗin idanun shi yanayin fuskar sa ya canza sosai ba tare da ya ce mata ofan ba ya nufi gaidin din gidan bin bayansa ta yi da kallo fuskar ta dauke da murmushi don ta san muddin jazi ya je gaidin din damuwar obin na ta kare saboda kaifin basirar da ke gare shi tsab zai yi mishi solvin matsalar shi kamar yadda hajjati ta bar obin na haka jazi ya same su a kishin gidi saman darduma ya dan lumshe idanuwansa bai taba kayan marmarin da ta kawo mishi ba sautin muryar jaz ce ta dauki kunnen shi ina gwanin wani ganawa kai ni fa ni da tamkar dattijan nan a duniya akan shi zan iya faɗa da kowa duk mutumin da bai daraja gemunsa ba babu mutunci tsakanina da shi cikin ɗaga murya yake yin maganar hakan ba karamin faranta zuciyar obin na yayi ba a tsanake yake kallon shi kashe mishi ido ɗaya jazi yayi ko fatsaffin nan sai ana lallashin ku ana ta rairaye ku da zarar mutum ya haura shekaru saba'in a duniya sai kaga ya fara ɗabi'u irin na yara haba ubanmu maganin kukanmu idan yunwa kake ji ba sai ka yi magana a baka abinci ba shine dan rigima zaka keɓe kanka cikin gadin salon ka ja mana bala'i a ce ba ma baka kulawa yadda ya dace fuskarsa a ɗaure yayi yi maganar still murmushi ne akan fuskar obin obinna a faɗace jazi ya nuna mishi hanya da yatsun hannun shi masu tashi ka koma gida idan ba so kake ka ji ɗanyar geza a jikinka ba wannan maganar da yayi yi ta yi matukar bashi dariya sosai obin ne tuntsire da dariya yana kallon shi na kai jazi yayi haɗi da riƙe ƙogo ya ce na fahimci rashin mabugi ne ke ka. yayi maganar tare da juyawa yana neman bulalar da zai buge shi dariya hada dafa ciki obi yake yi yayin da yake kallon shi mutum bai rasa ci da sha ba sutura Allah ya hore mishi wadatar arziki da ta 'ya'ya me yafi wannan a duniyar nan a faɗace yi maganar kamar wanda aka ɓata ma alhalin nan duk cikin zolaya ne ganin yanayin nasarar sanya shi farin ciki ya sa shi matsawa kusa da shi hannayen shi ya rike a cikin nashi haba sanyin idaniyata dan Allah ka faɗa min menene damuwarka a shirye nake da na sanya ka farin ciki fuskarsa a marairaice masa maganar limshe ido obi ya danyi kafin a hankali ya ware su kan fuskar jazi shine damuwata ka fi kowa sanin hakan ban sanya zan ba ina son ganin shi ban taɓa tunanin zai ɗauki tsawon lokacin nan ba tare da ya zo kawo min ziyara ba farar ruwa ne kwanci a cikin idanuwan shi hankalin jazi ba karamin tashi yayi ba kamar yadda ka damu da shi shi ma haka yi damu da kai ayyuka ne suka yi mishi yawa please kai mishi uzuri jazi ina so always ya halarci shagalin da za a yi na murnar zagayowar ranar haifuwata amma na san abu ne mai wuya ya iya zuwa shiru jazi ya danyi yana kallon fuskarsa idan za ka iya bani dama zan sa shi ya zo na yi maka alkawarin hakan ya yi maganar tare da kai hannu ki ɗauki ɓarin kankana cikin kayan marmarin da Hajiya ta kawo ma obi a baki ya tura yana sha na bar maka komai a hannunka in dai ka iya cika min burina na ganin OS ya halarci taron nan kada ka damu dattijo ko babu mota ba abin hawa sai OS ya zo kasar nan Ya yi maganar tare da kai hannu zai kara ɗaukar ayaba obi ya kwaɓe mishi hannu jazi ka raina girman gemu na kowa yana jin shakkar tunkarata amma kai ko kaɗan ba ka jin kunyar kallo na ido cikin ido dariya ya suke tare da cewa su ma dan ba su san ainihin wane ne kakana ba shi sa suke jin shakarka ka ba aiki za ka je ba ne zaro ido waje lokacin da ya tuna da mara lafiyan da zai je dubawa da sauri ya miƙe yana faɗin rigimamman tsoho ni na yi nan Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana har ya miƙe hanyar zai bai gadin ɗin ya kuma dawowa ya tsuguna a gaban farantin kayan marmarin ya ɗabi mai uban yawa kafin ya miƙe na faɗin Allah ya ja da ran dattijan arziki tsoho mai ran karfe an buga da kai an barka namijin zaki uban dawa murmushi ne dauke akan fuskarsa idanuwan shi akan bayan Dr. Jazi har sai da ya bace maganin shi tukunna ya dauke idanun shi Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren wuraren karfe biyar da rabi na marece Anila ta fito daga cikin toilet bayan ta a goye da baby Junet ta yi masa wanka ta ɗaura masa tawul a saman gado ta kwantar da shi fuskarsa ɗauke da marmashi ɗan zaro masa ido ta yi why are you slamming at me me yasa kake yi min dariya mami daɗi nake ji angel za ta dawo a ɗan rude ta bi shi da kallo junaid wa ya faɗa maka angel za ta dawo da yatsan hannunsa ya nuna mata saitin zuciyarsa marmashi ta sake haɗi da ɗan girgiza kanta my baby boy ni ma ina ji a raina yar uwarka ta kusa bayyana insha Allahu nan ba da jimawa ba in dai tana numfashi a doron duniyar nan tun kan ta rufe baki ya ce momi Angel tana sona daga masa kai ta yi alamar eh Angel tana son ka Junaid tun kafin zuwanka duniya ta kwallafa rai akan san ganin ka yi maganar tare da juyawa ta nufi gaban miro ta ɗauko mayukan shafawar shi a saman mattress ɗin ta ɗaura su ta soma shafa masa a jikin shi anti alina muryar zara ce daga waje take kwaɗa mata kira a hanzarce Junet ya buge hannun Anila da ta rike shi ya damƙe tawul ɗinsa da ke yashe saman katifar lamarin ya yi matukar ɗaurewa Anila da kai ganin yadda yake kiciniyar ɗaure kogun shi duk dan saboda Zara kada ta gansa babu kaya kafin Zara ta faɗo ɗakin tuni ya kammala mai da tawul ɗin shi sai faman haƙi yake yi kasa kasa da murya ta ce Junaid ban kammala shafa makaman ba turo mata baki yayi ni ai bana shafa ni ai bana sho anti Zara ta gane min abuna idan ta tafi sai ki karasa shafa min kunshe dariya Alina ta yi a bakinta anti Alina abi da dadi suna son yin magana da ke na riga na faɗa musu komai game da ta da zancen bacewar su Tajuddin sun amince da yin hakan farin ciki ne ya bayyana akan fuskar Alina Zara zan je yanzu mai magana da su ga Junid nan ki ci gaba da shafa mishi ƙasa karasa maganar ta yi sakamakon toshe mata baki da Junid yayi da tafin hannun shi kallon fuskar shi ta yi bacin rai ta gani a kanta taɓe baki zara ta yi idan ta akan fuskar baby junet kin ga anti alina ki tashi ki je suna a falo bana so damar nan ta wuce mu ki banni da shi zan karasa gyara masa jikin amsa mata ta yi da to kafin ta sako daga saman gadon ta nufi kulos ta buɗe ta ciro mayafinta bayan fitar ta ɗakin junet Ki takura kansa jikin jikin gadon lallashin shi ta so mai haba habibina me na bata fuska ni fa mumin ka ce zo nan in gyara maka jikinka make mata ka fada yayi so kike ki kalle min abuna ni ban so zan jira mumi ta dawo daura fuska ta yi ganin zai bata mata lokaci yasa ta haye gadan ta cakko shi ya rinka kuka yana shure-shuren kafa da kyar ta samu ta shafe mishi jikin tana faɗin ɗan jakar uba jiki duk madara da a ce baka da kyau ko kallo baka ishe ni ba turɓa mata fuska yayi haɗi da jifarta da harara miƙewa ta yi daga saman gadon ta sako ta nufi kulos ɗin kayansu ta ɗauko mishi riga da wando ta dawo ta zauna a gefensa a tsanaki ta zura masa a jikinsa tun kan ta kammala wayar alina ta soma ringin wayar momi tana ringin junaid ne ya sanar da ita ni bana ɗaga wayar mutum idan ba shi ya bani izini ba gatsina mata hanci yayi angel ce ke kirar anti zara angel ce ke kira anti zara dan Allah ki ɗaga. kada ta katse kwantar kada ta katse kwantar da kanshi ta yi saman kirjinta faɗi yake ni ki sake ni in je in ɗaga kiran Angel ta ki barin sai motsa suman kansa take shafawa da hannunta shi yasa yake gudun Zara ta ɗauke sa kamar ta samu lallausan biredi haka take dakuna shi bayan fitar anti Ali na falo ta darasta uncle din iya tare da abi hada momi da ummi zaune saman sofa cikin girmamawa ta karasa tare da tsugunnawa ta gaida su a mutunci suka amsa mata daga kasan sofa ɗin da mami da ummi ke a zaune ta jingina bayanta tare da sunnar da kanta tana jiran jin me za su ce gyaran murya uncle ɗin uncle ɗan iya yayi hakan yasa ta ɗago da ido ta kalle sa ya kwame farin glass a fuskarsa ya ɗan sauko har saman karan hancinsa a halitta baki ne wulik kamar ba jinin abi ba yana da manyan idanuwa hancinsa a wargaje yake haka bakin shi manyan laba ne da shi wandon shadda ne a jikinsa daga sama malum ce babi yar ciki ya kwama hula a kansa ga uban sanko a saman kujera mai zaman mutum uku suke zaune su biyu gyaran muryaye kafin ya soma magana Zara ta faɗa min komai a gaskiya kun kawo shawara mai kyau kun yi tunani na hankali yana magana yana watsa hannayensa ɗabi'arsa ce yin hakan bai kamata don abu ya haura shekaru da faruwa mu ja baki mu shiru ba tunda har yanzu ba mu da tabbacin suna a raye ko sun mutu idan ko suna a raye ba karamin ganganci muka yi ba na watsar da zancen na watsar da zancen boyewar su wata kilisilar ta da zancen Allah ya bayyanar mana da su tunda ya soma magana suka nutsu suna sauraron shi Anila ta dokar da kanta kasa farin ciki duk ya cika ta gani take kamar ma har an riga da an gansu insha Allah zan yi magana da Ziyad babban dan jarida ne muddin labarin nan ya je gari muddin labarin nan ya je gare shi ina mai tabbatar miki da cewa cikin kankanin lokaci duniya za ta ɗauka tamkar bai jima da faruwa ba a manyan kafafen sada zumunta za a yaɗa labaransu irin su bbc cnn and ont mu ma kuma za mu haɗa za mu bada gudunmawarmu wurin yaɗa hotunansu a social media bayan ankul ɗan iya ya takaita da zancen nasa Abi ya daura da cewa kafin gobe ki tabbatar kin tattara duk wasu hotunan su Tajuddin kin tura mishi sannan a dake da addu'a duk da na san kina kokari wurin yi musu wurin yi masu mami mami ta faɗa min kullum sai kin tashi yin nafilan dare na ji daɗin jin hakan sosai Allah ya miki albarka amsa masa ta yi da amin mami ta ce ubangiji Allah ya bayyanar mana da su Allah ya sa silarta da zancen ɓacewarsu da za a yi su bayyana mun gode sosai godiya suka hau wa onkul dan iya kafin daga bisani alina ta miƙe tare da imus sallama ta nufi bedroom ɗin ta tsabar zumuɗi kamar za ta tashi sama lokacin da ta shiga ɗakin a kwance ta samu zara tana fuskantar silin hannunta a riƙe da wayarta ga dukkanin alamu chatting take yi baby junet tuni ya jima da yin bacci yana kwance saman kirjinta jin motsin shigowar ali ya yasa ta ɗan kawar da kanta daga kallon wayar da take yi ta kalli Alina tun kanta karasa shigowa ciki ta lura da tsantsar farin cikin da ke akan fuskarta ya anti alina ina fatan komai lafiya tana murmushi ta ce biya ce in tura ma uncle hotunan su tajuddin wallahi baki ji dadin da naji ba zara na murmushi ta ce Allah ya sa a dace sister ni ma zan taya ku sharing a instagram page dinmu godiya alina ta yi mata dingin din wayar ta ne ya ja hankalinta ga duban saman filo Ta sauri ta nufi wayar ta kai hannu ta dauke ta ban san wane ne ke kiran ba tun ɗazu bayan kin fita wayar ke ta ringin ban ɗaga ba wai baki ɗaga ba zara sirka ta ce fa taɓa baki zara ta yi matar da ke son kwace mana baby junaid ɗinmu ai gwara da ban ɗaga ba Fikin kod ɗin anina ta yi tare da kanga wayar a kunnanta cikin girmamawa ta yi mata sallama assalamu alaikum on the another hand hajiya adama ta amsa mata da wa alaikum salam dauta illo ina kika shiga ina ta kira ba a ɗagawa Alina tamkar tana a gabanta ta ce bana kusa da wayar ne ban san kun kira ba gaisawa suka yi kafin Hajiya Adama ta ce za ku yi baki dan zaro ido Alina ta danyi tana ga idanunta can ta ce kun dawo ƙasar? sautin dariyar Hajiya Adama ne ya ta saki murmushin farin ciki mun dawo insha Allah end of this month za mu shigo Abuja two days kenan kin daina kiran layi na wai ko dan saboda kada na kwace miki yaro cikin jin kunyar maganar ta Alina ta ce ba haka bane momi wallahi ina ta zuci zucin in kira ki Allah ne bai nufa ba tai maganar a yayin da take kokarin zama a saman stall ta gaji da tsayuwar Zara ta kasa kunne tana sauraron firar su idan ma dan saboda shi ne to ki kwantar da hankalinki babu wanda zai raba ki da danki mun yi magana da Abdallah ya fahimtar da ni game da cutuwar da zaki idan muka ce za mu raba ki da shi ni kaina ba zan so in yi silar sanya ki bakin ciki ba bude ido Alina ta yi wani irin farin ciki ne tsantsa akan fuskarta Zara da ta tsare ta da ido tana kallanta sai fama yi mata mimi da baki take yi dan ta faɗa mata me hajiya Adama take faɗa mata wanda ya sa ta farin ciki zan kira mamin naki mu magana sannan akwai wata gagarumar kyauta da na shirya miki idan mun zo zaki gani hawayen farin ciki ne suka wanke fuskar Alina kasa jurewa ta yi bata san lokacin da kuka ya kubce mata ba muryar hajiya adama a ɗan roɗe take faɗin halina wai kuka kuma me ya faru cikin shekar kuka ta ce mata kukan farin ciki ne ta ji daɗin kaunar da take nuna mata tana alfahari da su samun su da kai irinsu abu ne mai wuya hajiya adama ta ji daɗin da daɗin kalaman da alina take faɗa mata tsawon lokaci suna waya kafin daga bisani ta yi mata sallama idanuwanta a cike tab da kwalla ta wurga su kan fuskar zara tambayar da ta shige tambayar da ta shige min tambayar ta ta shiga me suka tattauna da Hajiya Adama nan Alina ta sanar da ita komai fasa ihu Zara ta yi tare da jefar da wayar ta gefanta ta sauke Junaid daga saman jikinta a hankali ta kwantar da shi kafin ta sako daga saman gadon ta nufi Alina ta rungume ta kamar za ta maida ta ciki farin ciki duk ya cika su miƙewa Alina ta yi bayan ta ajiye wayar gaban Miro rawa suka so matakawa ita da Zara hada ɗebo shoki suna kifawa a saman goshinsu yayin da suke sakin dariyar murna Allah sarki wannan kenan a can ko cikin jeji hmm. Allah sarki ina ganin addu'o'inku nagode nagode sosai ubangiji Allah ya saka da alkhairi akalla yau satin su ɗaya a cikin kokon dutsen ba tare da sun motsa ba saboda marasa lafiyan cikinsu, jikinsu jikin su yayi tsauri duk da haka suna kokarin ba su kulawa ta musamman Danish ya haɗa musu garin maganin da suke sha suna samun warakar raɗaɗin ciwon su a cikin goran ruwan su yake jika musu maganin bayan haka duk in za su yi tsarki da ruwan zafi suke yin shi Danish ne ya yi musu dabarar yin hakan alhamdulillah jikinsa aziza ya yi kyau sauki ya samu ba sa rasa ci da sha ba ba su rasa ci da sha ba kullum ne sai sun ci abinci sau uku Danish ne ke kokarin yi musu farautar abin da za su ci. Wani sa'in zoman daji yake kwaso musu ko tsuntsaye, hada kayan marmari yake samu musu saboda su yake hana idanunsa bacci. A zaune yake kwana shi da Angel ɗinsa. Tana ɗebe masa kewa. Shakuwa ce mai karfi a tsakaninsu. Burinsu marasa lafiyar cikinsu su ƙarasa watsakewa ko sa samu su ci gaba da tafiya. Yau tun da sanyin safiya ta soma jin hayaniya a cikin kunnuwanta. Kasa-kasa kasa take iya jin maganganun su tsantsar mamaki ne ya kama ta jin muryoyin su batul tamkar a mafarki a arziki ta bude idanuwanta tare da miƙewa zaune tana karewa kogon dutsen kallo haris ne kadai ya rage a kwance yana bacci ya kudin da ne kansa cikin bargo kokarin tariyo abin da ya fara jiya ta somai ta wata iriyar kasala ta miƙe tsaye tare da yin hamma abu biyu ya daure mata kai da farko ta yi tsammanin za ta ga sa aziza sai dai bata ga kowa ba hankalinta a matukar tashi ta fito tana karewa dajin kallo kamar daga sama ta jiyo muryar Jamima tana ambaton sunan da take kiranta da shi Jenny rasta ji gabanta ya faɗi a rude ta wurga ƙwayar idanunta kansu baki ɗayansu ne banda Haris yau wace rana sun fito daga kogon dutse jiki yayi kyau sai wasa suke yi suna tsalle-tsalle farin ciki duk ya cika su bakunansu a washe kamar gonar auduga bata san lokacin da hawaye suka so mu wanke fuskar ta ba nan take nan take ta zube a saman gwiwowinta tare da kika fakanta a ƙasa ta yi sujjada tana godewa Allah da ya nuna mata wannan ranar hakika ta yi farin ciki mara misaltuwa kafin ta ɗago daga sujjadar Jamima ta watso da gudu ta faɗo saman bayanta sai tikar dariya take yi tana faɗin jeni daɗi kamar zai kashe mu wallahi daɗi muke ji wannan wurin mai kyau ba mu taɓa ganin irinsa ba Jenny, yau za mu je gidan dadinki ko? Kasa ɗagowa Angel ta yi, wani irin yanayi take jin kanta. Ƙarasowa Aziza ta yi hannunta rike cikin na Gabriel. Sauran 'yan uwansu na a biye da bayansu, a gaban inda ta yi sujadar suka tsaitsaya, suna kallanta. Angel, muna son yin magana da ke. Maryar Farbin ce, ta ratsa kunnanta, ta kira ta iya haɗiye kukan da ke shirin kubce mata. Ta ɗago da kanta tare da zagayo da hannayenta biyu, ta rike Jamima, kudin kada ta faɗo daga bayanta. ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo tun daga kan fuskar aziza da take sakin murmushi fatar jikinta ta yi haske sosai ma ita cin launin skin ɗinta na farar fata ne da launin gashinta ta rame sosai ta ƙara komawa ƙarama ɗauke idanta ta yi daga fuskar aziza ta mayar da su kan fuskan farfin, ita ma ta faɗa duk sun yi haske kamar fatalwo murmushi ta ɗan sake tare da kallon batul da ke a tsaye tana sakar mata murmushin ƙauna rabin rai kin tashi lafiya na san kin yi mamakin ganin mu a waje muna shan iskar duniya da nishi ne ya fito mu waje kuma ya ce da zarar ya sama mana abinci mun ci za mu kama hanya limshe ido Angel ta danyi tare da Waris akan fuskar Hanna muryar gebral ce ta janyo hankalinta ga kallon shi muna so mu yi miki godiya ne akan irin kokarin da kika yi mana Angel kin cancanci ayaba miki babu wasu kalmomi da za mu iya yin amfani da su wurin yi miki godiya ke da Danish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 jazi kana a raye obin ne ke bance kansa a gaidin hankali na ya tashi kanin damuwa akan fuskar shi tun kan ta karasa maganar jazi ya zame glass din idanun shi